Yau Litinin ne aka tsara shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai dawo bakin aiki bayan hutun kwanaki goma a birnin London. Duba da yadda likitoci a can London ɗin suka umarce shi da ya dakata don ci gaba da duba lafiyarsa. Ya zuwa yanzu an ɗage dawowar tasa har ma ya rubuta majalisa ta ƙara mai kwanakin hutu. Kakakin shugaban Malam Garba Shehu ya mana ƙarin bayani. Shugaban Muhammadu Buhari ya rubuta takarda zuwa majalisa ta ƙasa inda yake buƙatar a ƙara masa kwanaki a kan hutu da ya ɗauka. Wannan kuma ya biyo bayan bukata ta likita da yake duba shi a Ingila, wanda ya nemi a ƙara masa lokaci don ya ƙara bincike akan binciken da ya akan lafiyar shugaban ƙasa don ya ba shi kammalallen sakamako akan lafiyarsa. Duba da halin da ake ciki a ƙasa, ban san kowa ko wani ɗan ƙarin bayani da za ka yi jama'ar ƙasa ba? Bayani da za a yi jama'a shi ne babu wani abu na tashin hankali ko kuma wani damuwa ko kuma a ce ko lafiya ta taɓarɓare a duk wannan bai taso ba yana nan yana zaune a gida yake inda masaukin um, wakilin Najeriya a Ingila ya ake shi da asibiti yake ba. Sau shi ake sa ran shugaban zai dawo nan Najeriya kenan. In aka duba takarda da ya rubuta a majalisa bai sa iyaka ba. Abin da sa bai sa iyaka ba kuma tun da ba a gare shi ba ne. Likita shi zai ce na gama bincike ko gobe za a gama jibi ne gata ne ya dogara ga aikin da likita yake yi a kan wannan bincike nasa. Duba da yadda a baya aka yi ta yamma ɗiɗin lafiyar shugaban ya zuwa yanzu ko yaya lafiyar shugaban ƙasar? Bincike ne ake yi na lafiya kamar yadda kowane ɗan Najeriya yakan je gabatar da kansa lokaci zuwa lokaci a bincike shi a ganin shi akwai wani abu da aka hangi ko aka gani na damuwa gane da lafiyarsa kuma irin wannan ana iya maka ka dawo bayan kana ganin ka kammala wannan abu maimakon a ce a je a dawo din ce yasa aka ce a saurara kuma mamudu Buhari ba mu da rahoto a halin da mutum ciki ke akwai wani abu da yake damun sa da su lafiya. Kungiyoyin fararen hula sun shirya tsaf don gangamin tarbar shugaban sai kwatsam aka soke dawowar tasa. da aji Aijiwala shine jagoran masu gangamin. babban takaici ne gaskiya na cewa yi shirin ka tarbi a zo a ce kuma ga halin da ya taso to wannan ba komai bane illa muna jimamin cewa ba za mu gan shi ba a lokacin da muke wallafa rai za mu gan shi amma a takaice dai gaskiya ba mu ji daɗi ba amma kuma mun fahimci cewa tun da Allah ya sa yana nan cikin za a ce haicinsa na wato cikin lafiya kamar yadda aka gaya mana amma dai yana buƙatar ƙarin hutu ne wanda mun samu labari cewa lallai ba a ma asibiti yake ba to da mu hankalinmu ya tashi Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.